يتوفون منكم ويذرون أزواجا واسية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 wa kullu bidatin dalala wa da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a cikin yardar Allah za mu ci gaba da karatu mu na alqur'ani mai tsarki kamar yadda muka saba jiya mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya mana bayani wato akan kula da sallah gaba ɗayanta musamman sallah ta farilla da kuma hukunce-hukuncen sallah a lokacin tsoro yau insha Allahu kuma kamar da muka bayani wannan wato ke da mushkila ce itiradiyya dama ana magana ne akan saki da mutuwa da kuma wato na harkar reno sai Allah madaukakin sarki gito wannan bayani akan sallah ya zama wato nan kamar tunatarwa Titus ayan da zamu ci gaba Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim yi yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hayl ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihim min ma'ruf wallahu azizun hakim a Allah madaukakin sarki yace wa'anda mazajansu suka mutu daga cikin ku wai zaruna azwajan kuma sun mutu sun bar mata to akwai abinda za su rubuta wasiya li azwajihim ga matekunsu sannan bayan wannan akwai mata'an ji da su daɗi za a yi ilal hauli zuwa shekara guda matar za ta zanna a cikin ɗakinta ko iyalan yan uwan mamaci ku rika daukan ɗawainiyanta har shekara guda gayar ikirajin ba tare da ta fita ba fayin karajin amma da sa fita fala junaha alaikum fi fa'alna fi hinna min ma'ruf babu laifi a gare ku cikin duk abin da za ku aiwatar a kansu na alkhairi wallahu azizun lalle Allah maɗaukakin sarki buwayi ne hakimin kuma gwani ne qala al-aksarun yawa yawan malaman tafsiri suka ce hadihil aya mansuka billati ha, wannan aya da muka karanta yanzu wadda take cewa idan mutum ya mutu ya bar mata da wasiya to nan matan za su zauna shekara guda a ɗakin nan ba za su fita ba wannan shine mata'in da za a musu kenan su wannan aya wata aya ce wanda an riga an shafe hukuncinta billati qablaha da wanda ta zo kafinta a baya mun karanta shine fadin Allah da yake cewa wa يتوفون azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashran kamar yadda muka bayani ko idan mutum ya mutu matansa za su zauna a gidan nan suna takaba wata hudu da kwana goma kenan da shekara guda ake yin takaba sai musulunci ya sassauta ma mata saboda tausayawa sai aka dawo da shi wato kenan a wata hudu da kwana goma al-imam al-bukhari ya roto hadisi daga ibn abi mulaika yace kala zubair ibn zubair qultu li usman bin affan na ce ma usman dan affan khalifa na hudu kenan ko cikin man na uku kai cikin khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inda Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina yatawaffawna minkum wa a zuwajen inda Allah ta take wannan magana menene kan magana a kanta ne eh, kad kat hala ayatul ukra falima taktubaha wannan aya wadda muka karanta yanzu kenan shi ma ya karanta masa sayyidina usman Ya ce ai an riga an shafe hukuncin wannan aya haka ne ko ba haka ba sayyidina usman ya ce haka ne Ya ce to in haka ne falima taktubuha dan me in zaka rubuta alqur'ani ake rubuta wannan ayar me yasa aw tadaha ko kuma me yasa ba za a batta ba qala sayyidina usman yace masa ibn aki la ughayyira sha'an minhu min makanihi aini usmanu bani da yancin da zan canja wani abu daga bigiransa na alqur'ani yanda alkur'ani ya zo shi da ayar da ta yi suka da wanda aka soke haka ake rubuta su a cikin alkur'ani don haka nima ba da wannan usorci din da zan iya wato kenan canjawa wa ma'ana hadal abinda wato kenan eh, wannan yake nufin al-ishkal alladhi hadha al-ishkal alladhi qalahu ibnu zubair wannan mushkila da ibnu zubair ya faɗa mu usman ga sayyidina usmana idza kana hukumaha idan har wannan aya hukuncin ta kad nusika hakika an riga an shafe shi bil arba'ati ashhurin da wannan aya da ta magana cewa mata za su yi takaba na wata hudu da kwana goma kuma hikmatu fi ibqa'iha menene hikima da za a bata kuma ta zuwa cikin alkur'ani wannan aya an shafe hukuncin ta to dan me za a bata cikin alkur'ani ba sai share ta kawai ba sai ya zama babu ita fi ibqa'i rasmiya me sa za a wanzar da rubutunta ma'a zawali hukuma tare da hukuncin ta wato kenan ya riga ya gushe wa baka rasmiha ba'da allati nasakadha yuhimu baka'ar hukumiha idan aka batta a cikin alkur'ani wannan zai rudar da mutane cewa hukuncin ta yana nan don haka ya kamata a shafe ta a tunaninsa kenan fa jabahu amirul mu'minina sayyidina usman amirul mu'minin sai bashi ansa bi anna hadha amrun tawqifi cewa abu da shafi alkur'ani abu ne wanda yake tauƙifi idan an ce tauƙifi shine abin da ya zo directly daga gurin Allah ɗan adam ba shi da ra'ayi a cikinsa amma ya ce taufiki shine wato kenan wanda za ka zama za ka yi ka duba ka ga ina ne ka dace ina ne ba ka dace ba inda ka dace ka ci gaba da yinsa inda ka kuskure kuma ka abin nan ka gyara kai da kanka wanda in ka Allah sa kai ka dace daidai tauƙif taufik kenan taufik amma taukif shine wanda aka saukar daga Allah hakan nan kuma za a bar shi tara yake ke cewa al'amarin qur'ani taufiki ne wa ana wajadtuha musbita saboda na samu wannan aya tana nan tabbacacciya fil mushaf a cikin mushafi kazalika ha fa asbataha haythu wajadtaha saboda haka nan ganci da haka inda take a nan zan barta dama shi hukuncin alqur'ani ayoyin alqur'ani kamar yadda muka faɗa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani jiman a hankali a hankali a hankali saboda hukuncin bai zo a lokaci ɗaya ba saboda idan wani abu ya faru in aka dora ku akan wannan daga baya kuma sassauci zai iya zuwa a sake sassauta muku wani hukunci zai zo jas kamar wannan din tunda shi ma da suna yin idda shekara guda yanzu musulunci sai ya zo da sassauci aka dawo musu shi da wata hudu da kwana goma da an bar mutane suna shan giya yanzu an hana shan giya da mutane suna kaza yanzu an hana kaza saboda haka qur'ani ya sauka hankala hankali saboda haka ayoyin da suka suka da wanda aka soke duka suna na cikin alqur'ani sai dai wadda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya ɗauke ta da kansa to ba za ku ganta a rubucin qur'anin ba ba za ku ji ta kuma a cikin kwakwalanku ba da aka faɗi Allah da yake cewa ma nan sak min ayatin aw siha. Eh, nati bi khairin min ha amsala akwai kira'an da take cewa manan sak min ayatin aw nunsi'uha nunsi'uha to wannan tana nufin jinkirtarwa wannan tana nufin wato kenan mantarwa saboda idan aka sauka da alkur'ani sai aka manta ta aka waye gari zaka kawo karatun ta kaji babu to Allah madaukakin sarki ya dauke ta amma duk wanda Allah bai dauke ba sawa'un hukuncin ta yana nan ko baya nan tana nan wato kenan ah, a cikin alkur'ani wannan shine wato yanda yadda al'amarin yake ta ka Allah ke cewa wanda zai da tofona minkum wa ya zaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-ghairi ila al-hawl ghairi ikraj idan mutum ya mutu ya bar matansa to yanzu za a ji da su daɗi wato kenan na shekara guda ba tare da an fatar da su ba amma idan suka fita bayan su ta kare to duk abin da kuka aikata a gare su na alkhairi to musulunci ba hana wannan ba kenan zaka iya auren su zaka iya ah, taimaka musu a dukkan rayuwa wallahu azizun lallai Allah madaukaki zaki buwaye ne hakimu wanda yake kuma gwani wal mudallaqat walil muqallaqati mata'un bil ma'ruf hmm. haqqan 'alal muttaqin Allah madaukaki zalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun Allah madaukaki zarki ce walil madallaqati mata'un bil ma'ruf lalle tabbas al mudallaqat matan da aka sake su lahunna haqqun suna da wani haƙƙi wanda yake akan wato kenan mazajin su wani ran haƙƙi ne mata'un bil ma'ruf shine wato kenan jiyarwa dadi ta hanyar alkhairi wannan kuma haqqan alal muttaqina haƙƙi ne akan masu tsoron Allah madaukakin sarki duk mai jin tsoron Allah wato kenan hakki ne a kansa kala abdurrahman bin zaid ah, bin zaid bin aslam lamma nazala qawluhu ta'ala lokacin da aka saukar da wannan aya mata an bil ma'rufi hakan alal muhsinina na baya da muka karanta kenan jiyar da mata da za a yi daɗi wato kenan ah, hakki ne akan masu ihsani hakki ne akan masu kyautai. qala rajulun sai wani mutum ya ce, in shi itu tu, ko in na ga dama zan iya yin ihsani ko fa'altu wa in shi itu lam af'al in na ga dama kuma ba zan yi ba haka ya fahimta tunda Allah madaukakin sarki yake eh, hakkan alal muhsinina hakki ne akan masu kyautatawa kenan in na ga dama zan kyautata in na ga dama ba zan kyautata ba hakan ne ya fi nan fa anzalallahu hadhihi al-aya shine sai Allah ya saukar da wannan aya din walil mudallaqati mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqina idan an saki mace to dole za a yi mata wannan istimta'i din wannan kuma hakki ne ga duk mai jin tsoron Allah muga kuma in zai fitar da kansa a cikin masu tsoron Allah saboda yanzu ya zama kenan kamar me da wannan kuma wasu malamai suke kafa dalili da cewa wajibi ne wa gal istadalla bi hadhihi al-aya man zahaba min al-ulama ila wujubil mut'ati duk malamin da yace idan an sake mace wajibi ne a mata istimta'i to da wannan aya suke kafa dalili li kulli mudallakatin ga duk matar da aka sake ta sawa'un kanat mufawwada ko dai an ba ta harkin sakin a hannunta ne an ce kin ga dama ki sake kanki kin ga dama ki zauna aw mafruda ko kuma wato kenan wanda aka yanka mata wani abu da ya zama hakkinta aw mutallaka qabla al masisi ko kuma wadda aka aka sake ta tun ma bata tare ba aw madkhulan biha ko kuma matar da wato kira aka yi dukuli da ita already an riga dama ta tare gidan mijinta to duka da wannan ayar suke kafa hujja cewa wato istimta'i wato kenan wajibi ne to mu je malam kazalika kamar haka nan yubayinu Allahu lakum al-ayati ko Allah maɗaukakin sarki kazalika kamar hakan nan ne Allah maɗaukakin sarki yake muku bayanin ayoyinsa la'allakun ta taqilun ko kwa hankalta idan Allah maɗaukakin sarki je da hukunci to mai hankali ya tsaye nazari zai fahimci cewa wannan hukuncin da Allah maɗaukakin sarki shi ne kaɗai wato kenan maslaha wato kenan a gare shi da kuma al'umma gabaki baki tun mu je ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوب حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحييهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون to yanzu bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani wato kira akan duk abin da ya takallaka da wato kenan gida shine usra miji mata da ƴaƴayensu da abubuwan da suke faruwa na saki da na reno da sauransu da sauransu wadda ke usra na musulmi wato a lokacin rabuwa idan hukunce-hukuncen saki in an rabu ko dai ta hanyar saki ko ta hanyar wafati to na kuma sai Allah maɗaukakin sarki yanzu ya soye mana bayani akan wato kenan wata matsala ta al'umma ta musulmi cewa musulmi wato kenan al'umma eh, lil'umma al'islamiyya an ta'arifa anna ahadan lan yafirra min qadarillahi illa ila qadarillahi sai kuma ya so ya mana bayani cewa al'umman musulmi aqidan da ya kamata ya zama a cikin kwakwalwarta shine cewa babu mutum daya da ya isa ya guje wa qaddarar Allah face ya tafi zuwa ga kaddara abinda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara maka ba za ka iya guje masa ba duk gudunka to kaddara za ka je ka fada a kanta yau shi ne wannan akidan da yake so ya karanta da mu a cikin wannan aya wato ke wanda Allah ya karanta yanzu zo. islamiyya hiya al'umma allati <coughs> amana Allah ala hamli risalati wa manhajis samai ilal al-ardi wannan al'umma ta musulunci ita ce al'umman da Allah ya ba ta amanan ɗaukar risala shine sakon da Allah maɗaukacin sarki ya sauko daga sama ya sauko da shi daga sama shine ƙurani a kawo mutanen ban kasa da aka kawo Al-Ƙur'ani a al'umman musulmi wato kina aka bashi aka ba su sannan su ne Allah ya bar musu wannan sako daga nan har zuwa tashin alkiyama alkur'ani yana hannun musulmi su ɗabbaka shi su yi bayanin samun al'umman duniya ga baki daya falamma yadda muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ti e, wala biyu yub'ath ya e, annabi sallallahu alaihi wasallam bai mana bayanin wani annabi da zai zo ba bai mana bayanin wani annabi da za a aiko ba don haka falabudda limisal hadhihi al-umma an turabba tarbiyatin tunasib muhimmataha allati hammalaha Allahu ilaihi tunda babu wani annabi da zai zo shi babu wani manzo da zai zo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɓole ce la nabiyya ba'adi to ita wannan al'umma din ita wannan al'umma din to zai zama wato kenan ba makawa ta zama an ba ta wata tarbiyya da za ta ɗauki wannan muhimmin aiki mai muhimmanci na ida sakon Allah a duniya ta nade wala budda an yadda Allah subhanahu wa ta'ala bayna dai hadhihi al'umma ma laqathu wa sadafatu mawakibur rusuli fil umma as-sabiqa dan haka shi yasa duk abin da ya faru da al'ummomin da suka gabata ko ma wani iri ne wanda al'umma za ta iya fuskantarsa to Allah maɗaukakin sarki dole ya mana bayani ya kawo wannan bayani a cikin wannan al'umma liya ku zu su riko da shi liya al'ibarata don su dauki abin da ya kamata a ce an yi lura da shi an dauki darasi an fahimci wani abu da shi wato kenan minal mawaqifi akan kowane matsayi duk mataki kaza ta haka shi yasa alkur'ani yake cike da kissosi kala kala kowace kissa kamar yadda muka ta shan bayani in kaga kissa a cikin alkur'ani ba labari ne kawai ba ma kana hadithan yuftara ba taɗi ne ko labari ba ake maka ba ake maka ba ba magana jari ce ba a'a in ga kisa ji alkur'ani akwai wani darasi da ya kamata ce al'umma ta dauke shi a wannan shine hikimar kawowa kisa ba wani abu ba shine kisa la yakuzu al-ibra min al-mawaqifi wa yatamathalu al-manhaj ya zama kuma wato kidan sun tsara tsarin rayuwarsu lamin nazariyatin ba wai ta hanyar zunzurutun tunani tutula da ake karanta ba walakin min waqi darsin waqa'a fil mujtama' darasin da ya faru a cikin wannan al'umma an kawo muku kisa sai ku gan shi ga yadda ya faru da su saboda sai ku karance shi sai ku ɗauki abin da ku za ku yi amfani da shi ku nisanci abin da ya zama musu wato kenan matsala to wannan shine hikimar kawowa kisosi arada haka subhanahu wata'ala an yi fitina ila asasil mas'ala wa huwa annahu subhanahu wata'ala wahibul hayati wala ahada ghayruhu da haka wannan aya da Allah da ya karanta mana Allah madaukakin sarki yana nufin ya jawo hankalinmu zuwa ga wata matsala wannan matsalar shine mu fahimci cewa Allah madaukakin sarki shine mai bada rayuwa sannan bayan Allah madaukakin sarki kuma babu wani da zai baka rayuwa wa wahibul hayatu huwa allazi mai bada rayuwa kuma shine yake karbanta babu wani wanda yake bada rayuwa sai Allah sannan Allah da yake ba da rayuwa kuma shine yake karbanta ta haka wala walam a lihibatul hayati sababan inda nasi sadaka kyautar rayuwa Allah daukakin sarki bai sa sababin sa a hannun mutane ba wa inna ma huwa subhanahu ta'ala yuhyi wa yumit Allah daukakin sarki shine mai rayarwa shine kuma wato kenan mai kashewa wa fil hayati wal maut istibqa'un linnau'il insani a rayuwa da mutuwa a nan ne wanzuwar jinsin dan adam take yau an haifi wannan gobe an haifi wancan jibi kuma wancan ya rasu yau an haifi wannan gobe an haifi wancan gata kuma wancan ya rasu haka na dan adam zai ta tafiya da ba mu ne a ban kasar nan ba kafin mu ya fi shekara dubu nawa mutane suna raye a duniyan nan amma duba mu zo ba yau ga mu wancan kuma duk sun tafi sannan bayan wani lokaci kuma za ka da maka rasa mu ma mun tafi kuma wasu za su zo su to sadaka sakamakon rayuwa da mutuwa haifayya da mutuwa shi ta nan haka nan jinsi na dan adam wato kenan a kullun yake yake rayuwa wa alaji haqqu subhanahu wataala hadhihi almas'ala biwafiqi sabiqin an ashahu Musa alaihi salatu wasalam ma qaumihi wa hum banu Isra'il sannan Allah madaukakin sarki yana mana bayani akan wannan kadiya da wasu abubuwa da 'yan bani isra'ila mutanen annabi musa suka rayu a zamaninsu abinda suka gani da abinda ya faru da su da inda suka yi kuskure da inda suka dace da inda matsala ta zo da inda aka warware wannan matsala ce sai ya zama wato kenan ta zama darasi a gare mu wani arafa kisa ta musa alaihi salatu wasalam ma aka akazat wasu saw qisatul qur'an kuma duk mutumin da yake karatun alkur'ani ya san cewa kissan annabi musa alaihi salatu wasalam da mutanensa ita ce kissa mafi yawa a cikin alkur'ani an taba ta ta ko'ina la'anna al'umma allati atba'at rusul at'abat rusul saboda me yan bani isra'ila sune al'umman da suka wahal da annabawa bani isra'ila al'umma ce da suka wahal da annabawa don haka duk mushkilan da suka fuskanta tare da annabawansu Allah maɗaukakin sarki ya kawo su a cikin alkur'ani dan mu zama wato kenan mun samu darasi wa at aqabatul anbiya ta wahal da kuma annaba ba ta wahal da manzanni eh aqabatul rusul wa aqabatul anbiya ta wahal da manzanni ta wahal da annabawa kuma wa kana labudda an yi arzal haqq hazal amr bi rummatihi ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama min waqi'in ma hadatha da haka Allah madaukakin sarki ya zama ya kawo mana ya zama wajibi a kawo mana wannan hadisan da ta faru gaba ɗayanta a kawo ma wannan al'umma tamu ya zama wato kenan ta ɗauki cikakken darasi saboda ita ce al'umma wanda za ta zama ta wanzu har yanzu a ƙarshen duniya da haka shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa game da Allah ramma ya karanta mana aram tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut ya muhammad ba ka ganin waɗanda suka fita daga gidajensu wahum ulufin alhali su dubbai ne hazar almaut saboda wato kenan tsoron mutuwa waɗansu mutane ne su dubbai dubbai fa suka tattara ko komatsansu gaba ɗaya suka bar garinsu suka bar kasar suka yake suka yi wani hanya wata duniya kuma me yasa saboda tsoron mutuwa kawai dan kar su mutu sun tashi nan sun koma wancan guri me yasa hazal maut wa na'rif min hadha al-qawl anna illat al-khuruj ma kana makhafata an yamutu kuma dalilin fitar nasu fa shine tsoron kar su mutu ba sa son mutuwa ba sa son mutuwa amma sabab hadha al-maut falan tata'arrad lahu al-ayat amma dalilin mutuwar ayar al-qur'ani bata kawo ba mun gane wannan me yasa ake mutuwa a gunda za su gudun qur'ani bai yi bayani ba amma dai abin da yake mafi mahimmanci shine mutanen nan sun fice a gidajensu sun tattare kwamatsansu sun gudu saboda kar su mutu mun gane wannan wa in ta'arada al-mufassirun lahu wa qalu kalaman tawila duk da cewa malaman tafsiri sun faɗi dalilai wannan su ce kaza wannan su ce kaza wasu ce sun yi mutun sun gudu ne eh minhum man yaqul innahum kharaju haraban min waba'in wasu sun ce sun fita ne saboda annoba ta zo ta ta zo kamar irin ko kwalara ko wani abu makamancin wannan ya zo yana abin yana kashe su ya hila bai baladi eh, saboda ya zo wannan matsala annoba ta zo ta sauka a garin su sai suka gudu kashe ta anya mutu don tsoron kansu mutu wa kala zo wasu hukum wasu ce innahum kharaju firaran min aduwin qad sullita alaihim liyasta'silahum sun gudu ne saboda tsoron abokin gaba akwai wani sarki zai zo ya yake su kuma zai zo tumbuke su gaba daya ko wasu haka zafi wasu kuma malamai tafsirai za su faɗi dalilai kala-kala amma almuhim abin da ya fi muhimmanci mu mu mai da hankalinmu a kansa wannan kisa annahum aradu an ya khawfan min al sun gudu sun fice ne sun gudu daga garinsu saboda tsoron mutuwa kawai wannan shi shine muhimmanci meye dalili meye dalili wannan ba subject of discussion ba ne, izan falkur'ani ya ya'laji tilkal mas'ala min zawiyati ta hamu da aka shi sa alkur'ani yake so ya tattauna da mu akan wannan mas'ala ta wannan hanya da take mahimmanci ba tarihin muka fi damuwa ba me aƙida da take cikin zuciyarsu walakin ma huwa sababu wa kuroci me ya sababin su ko me dalilin da yasa suka fita fa zalika amrul lahi mu in muna so mu gane me dalilin fitar su me yasa suka fita wannan al'amari ne yake bayar da muhimmanci sosai anna alqur'ana la yudi tarikan da alqur'ani ba wai tarihi ko yake barwa ba falam yaqul mata kanat alwaqa'iq wala zamaniha alqur'ani bai fada mana lokacin da abin ya faru ba bai kuma fada mana zamanin ba ko kuma kaifiyar ba saboda me wannan ba shi da muhimmanci wala ala yadi man kana haza ko kuma a gargashin sarkin waye ko kuma shugabancin waye ko kuma waye sarkin da zai kore su in sarki da zai kore su ko kuma waye shugaban su duk qur'ani bai kan faɗi wannan ba saboda wannan ba shine ba wala yashaddidu ashkas alqadiyya bai kuma iyakance mana da wane da wane da wane da wane bane a'a wannan ma ba subject of discussion ba da kullu zalika la yahumu bihi alquran duk wannan ba shine ba dan haka shi yasa ki cewa qur'ani kissan da yake bayarwa in ka ga ya baka kissa to akwai wani kafshin da ake son al'umma su zama sun wato kenan fahimci da shi don su karu wallazina yatbawuna anfusahum fil fil ba'thi an tafasili tilka al umur fil qisas al inna ma yuhawiluna an yarbidul ashiya'a bi zamanin maksusin wa makanin maksusin wa ashkasin maksusa idan ka ga mutum yana kokari a irin wayannan abubuwan in qur'ani ya bada kissa bai faɗi waye ba bai faɗi zamani ba bai faɗi mai amma suna kokari sai sun gano kokari suke yi kissan nan da alqur'ani ya bayar ya zama an keɓance mata a lokaci kaza aka yi ta kuma dawane wane ne abin ya faru da su kuma a ƙasa kaza ne ba shi ne shi ne kiman ba to wani gun lahu sai mu ce musu innal qur'ana law arada zalika la fa'al ai da alqur'ani na so ya haddade mutane ko ya haddade lokacin ko ya haddade zamanin ko ya faɗi gurin ai da qur'ani ya haka walau kana zalika lahu aslun fil ibra wal izati la bayyanahu haqqu lana inda kuma akwai yin hakan amfanin da zai mana to da Allah madaukakin sarki wato kenan zai bayanu wannan وانتم تريدون اضعاف المدلول madlul بتلك التفاصيل تاكا don haka su dai mutanen suna bukatar وانا kenan su kawo dalilin wannan كذا كذا كذا kawo ta دا kaza kaza kaza kaza kaza da iktilafat da sauransu madalolin in ta haddada ita kuma kissar da ake magana idan ya zama an iyakance ta a zamani kaza ne aka yi ta farubba makila wani lokaci ta gaji wani yana cewa inna zamana allazi hadathat fihi kana ya hatamilu an ta hadisu tilka eh, mas'ala wa zaman al'an lami yuri hamiluha ya hatamiluha idan idan ya zama an haddade zamani ta yi wani ya ce to ai a wancan lokacin ne ai a zamanin kaza ne kaga kenan mu yanzu bai dace da mu ba mun gani saboda darasin da ya kamata mu dauka a cikin kissa sai zama ba mu dauke shi ba saboda da zana a ce ai ai zamanin kaza ne shikenan yanzu kaga ba zai yiwu kenan ko alhali kuma kissan da alkurani ke so ya bar kowace iri ne ba yana so mu dauko ta mu dawo da ita wannan zamanin mu auna ta wato kenan sai zama mun yi amfani da ita mun ribace ta mun gane wannan wa rubama qila inna hadha al-makan alladhi waqa'at fihi yahtamilu hudusaha ko kuma ka cewa ai garin da abin ya faru ko gurin da abin ya faru ai zai iya yiwa haka mal anfinatul ukra la tatamila amma wani gari kuma ba zai iya ba eh a kasar su kaza eh kaza zai iya yiwa amma kaga mu anan ba zai yiwa ba to kaga kenan darasin da ake so a karantar da wata wannan kissa ba za mu amfana da shi ba wa kazalika law haddada bi shakhsiyati shakhsiyatin muayyana laƙila haka ma inda za a ce da wane da wane da wane da wane da wane ne suka yi abin ya faru da su to da sai wani ya zo yana cewa innal qisas la yumkin an tahdisu illa ala haɗu hadhihi shakhsiyat sai ai in ba su wane da wane da wane ba wai zai iya wannan hmm? in ba wane da wane da wane ba wai zai iya wannan kamar yanzu abubuwan da ya kamata ce ai na ai wannan tun zamanin annabawa kaga ke da mu ba za mu iya ba kenan darasin da ake so mu koya ba za mu koye shi a cikin wannan abin ba mun gane wannan yawwa to ko duk ba haka bane inna allaha hina yubhimu fi qissatin ma anasir zaman wal makan wal ashkas wa umumiyat al-amkina innahu subhanahu wa ta'ala yuti laha hayatan fi kulli zamanin idan Allah maɗaukakin sarki ya ba da sai ya ɓoye zamanin da abin ya faru ya ɓoye sunan waɗanda abin ya faru da su ya ɓoye garin bai faɗa ba to Allah maɗaukakin sarki yana nufin ya ba wa wannan kissar rayuwa a kowane zamani kawai sai ku lura da abin da ya faru sai ya zama a wannan zamanin kuma kun ɗabbaka shi don ya amfani al'umma wa bi kulli mahani wa hayatin ma a kulli shaksin kenan zai iya faruwa a kowane guri zai iya faruwa a kowace irin yanayin rayuwa zai iya faruwa ta kuma kowane ma mutum da aka shi ba a ayyana mutum ba ba a ayyana suna ba ba abin nan ba wala yastadi wa ahadun inna yaqula innaha mushakkasa kaga wani ba zai ce ai da suwana da wani bane da dama haka aka wada ita dunkule wa udriba da'iman hadha hadal masal bil ladina yuhawiluna an ya'rifu zaman ahli kabi muna bada misali kullum da mutanen da suke kokarin kullum sai sun haddade zamanin mutanen kafi a wani lokaci ne aka yi su wa makana ahli kafi ko kuma a wani guri ne wa asma'i ahli kafi ko kuma suwaye da waye da waye wa kalba ahli kafi ko kuma karan nasu wani iri ne mai sunan karan ko yawa saboda idan an yi hakan nan sai zama an keɓance su su ne kawai wannan matsala ta shafa mu ba za ta shafe mu ba saboda ka nagul hawala antum tusiruna alqissata kuna da bubbugowa wato kenan kissa ne da labarai la'anakum indama tuhaddiduna laha zamanan da duk lokacin da kuke bance ta da wani zamani wa makanan ko kuma wani guri wa ashkasan ko wayansu mutane fasa yuqalu to sannan za a ce inna ha la tanfa'u illa lizamanin alladhi waqa'at fihi wannan kisa bata da wani amfani sai a zamanin da abin ya faru kaga yanzu ba zai yiwu ba ada masu wani ne lokacin su wani ko zamani kaza ne yanzu ba zamanin mu bane muna gane a wannan walizalika idza arada alhaqu an yafhima shi yasa idan Allah madaukakin sarki so ya boye ina abubuwan bakar afhama liyu amma to ya boye sunan ne dan ya zama fa'idar ta game kowa da kowa ta game kowane guri ta game kowane zamani ta game kowane mutane kowa abin ya zama ya shafe shi idan kaga Allah madaukakin sarki ya batar da abu da ifhami to to hakan nan wato kenan ake nufi hakan nan ake nufi wato gida ya zama ya haɗe kowa ya haɗe komai yawwa ah. zama zalika liyu amin mako yawwa hmm. eh? innaha la tanfa'u zaman ah, to ولذلك إذا أراد له أن يفهم إنما ذلك ليأمما وإن أراد idan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin an yi haddida ya iyakance wa huwa shakki sai Allah ya fitar da sunan mutumin ko kuma sunan gurin ko kuma sunan maganin ko kuma zamani wannan ma kuma Allah maɗaukakin sarki haka wato kenan da manufa bari mu ba da misali Allah maɗaukakin sarki yana cewa cikin alkur'ani daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut mun lura da wannan Allah maɗaukakin sarki ce ya saba misali a kafirai da matar annabi nuhu da matar annabi lutu wayannan mata guda biyu kana ta ta ta abdani sun rayu a ƙarƙashin bayanmu guda biyu min na salihai ne cikin bayanmu salihai guda biyu amma kuma fahana ta huma sai suka yi ha'inci su biyun matan annabi lutu ta yi ha'inci matan annabi nuhu ta yi ha'inci da ka zaman su tare da annabawa falam yughni anhu min Allah an bai kare su da komai ba ta haka ranar lahira wakilar kullun nar ma adaki sace musu ku shiga wuta tare da masu shiga kaga anan Allah madaukakin sarki ya nuna mutanen ko amma duk da haka lam yahdid al huna ismu ayi imra'atin Allah maɗaukakin sarki bai haƙƙake sunan matar ba bai ce matar annabi nuhu sunanta kaza ba annabi ludu sunanta kaza ba bal zakara faqat al'amr al-muhim sai Allah ya magana abin da yafi muhimmancin kawai wa huwa abin da yafi muhimmancin shine cewa kilahu min minhuma kanat zawjatun li rasulin karimi kowace ɗaya daga cikin su matar annabi ne mai daraja wa ma'a zalika tare da sun zanna a ƙarƙashin auren annaba masu daraja lam yastadi nuhu alaihi salatu wasalam an yastaliba al-aqidata al-kafira min zawjatihi annabi nuhu bai iya tumbukewa aqidar kafirce a zuciyar matarsa ba don haka ba za ta amfani da sakamakon zaman sa da yi ba ولم يستطع لوط عليه الصلاة والسلام أن يسلب kafira min zawjatihi Annabi lut ma bai iya cirewa kafirci a cikin zuciyar matarsa ba. don haka zama tare da shi ba zai amfane ta ba balkanar kullum minimra ne ta ta'amara diddi zaujiha kowace daga cikin wa'annan matan sai zama kullum aikin da suke akasin na mazajensu ne sai suka yi sayidin da mutanen garinsu sai zama duk abin da mutanen garinsu suke akan sara'ai haka take ita ma wannan matar sai zama ta kishiyanci mijin nata shine manzon Allah din a wannan lokacin ko lizalika kana basiru min minhuma annar saboda haka shi sa da makomar wannan matar da makomar wannan matar ita ma shine makomar su shine wuta wal ibratul qissa anna ikhtiyar al aqida huwa amrun matruk lil insan abinda kisan take so ta karantar da mu shine zaɓin aƙida al'amari ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya bar ma ɗan adam ya zaɓa aƙida da yake so in ma shakiran wa in ma kafuran mun gane wannan don haka fahuriyatul aƙida asasun wadihun min wasu manhaj yancin aƙida tushe ne wanda yake a fili a cikin wato kenan tushen manhaj na addini musulunci kaga annabi nuhu bai sa dole sai da tabar kafirci ba sai da cewa kaddara ka riga ta sa ita batun haka ma annabi lutu alaihi salatu tunda zuciyarsu bata karba ba ko jikinsu ya karba ma aikin banzani. ne wa aidan misali na biyu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake bada misali sai yake cewa wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'aun Allah ya saba mana misali ga masu imani da matar fir'auna a wani lokaci iz qalat rabbi min li indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa amali wa najini min alqawmi zalimin lokacin da take cewa Allah ina roƙonka gina min gida a wurinka a cikin gidan aljanna kuma ka kare daga sharrin fir'auna da kuma wato kenan mutane azzalimai kaga ita tana matar fir'auna amma ita saliha ce so imaninta da take da shi ba zai sa ta shiga wuta tare da fir'auna ba mun gane wannan ba zai sa ta shiga tare da fir'auna ba lam yazkur isma amma Allah madaukakin sarki bai ambaci sunanta ba ita ma bai ambaci sunan wa'ancan bai ce imra'atu fir'auna kawai ko ma wai wani bincike za ka yi ka je ka nemo sunan ba shine muhimmi ba muhimmancin shine wato aqidar da take tare da ita da aqidar da take tare da wa'ancan cewa idan kai ba mutumin kirki bane ko kana tare da mutanen kirki fa ranar lahira za a tantance sai a ce a ce a ce eh, menene eh, wamtazul yawma ku bambance kawai sai a ware nan sai su yi nan kai ko sai ka ganka a cikin wannan gefa wal iyazu billahi idan kuma kai mutumin kirki ne duk inda ka rayu ko a cikin Amerika ne a cikin white house ka rayu inda kai mutumin kirki ne za ka tafi gidan aljanna yana da kyau fahimci wannan shi ne kuma abinda kisan take so ta kawo ba damuwar mu sai mun kawo dogon labaran ba na haka shi sa Allah maɗaukakin sarki bai amfane sa ba saboda wato kenan ba ya da muhimmanci a cikin wato kenan matsala da cewa wata wace wace ke wa ma azalika lam yasadi an yakna imra'atuhu bi annahu ilahu duk da haka fir'auna bai iya gamsar da matar tasa cewa shi Allah bane ba ta da duk mutanen gari ba fa sharafa na da fa kala ana rabbukum la'ala to a cikin gidansa matarsa wata yadda shi Allah bane lakin hina ma aradu an yi kisa amma idan Allah madaukakin sarki yana so ya bada suna a fili shi ma saboda wani muhimmanci a kissa Allah yakan bayar a fili misali Allah maɗaukakin sarki sai ya ce dangane da nana maryamu sai ya ce wa maryamu ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafaqna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana min alqanitin ko yawa Allah maɗaukakin sarki sai ya ce sannan kuma da maryamu yanzu nan bai fitar a fili ba saboda mahimmancin shaksiyar ita na na maryamu saboda darasan da suke tare da rayuwarta daga farkonta har ƙarshen tunanin Maryam tana da darussa wanda take karanta da al'umma gaba da haka Allah madaukakin sarki sai ya fitar da sunanta wato kenan a fiye wa Maryamu ibnata Imrana Maryamu yar Imrana wanda ta kiyaye farjinta ta haka sai muka busa a cikinta muka busa ruhinmu sannan ita ta zo ta gaskata kalmomin ubangijinta ta gaskata da ta tafi ubangijinta don haka ta zama daga cikin masu kunuti a gaban Allah madaukakin sarki to yanzu anan laqad harahal haqqu wa zakara ismu walidiha Allah ya ambace ta ya ambace har sunan babanta yake wa maryama ibnata imrana haka ne yawa zalika li anna hadatha alladhi hadatha laha lan yatakarrar fi imra'atin ukra saboda abin da ya faru da ita a duk duniyar nan ba wata mace wadda wannan abun ya sake maimaituwa da ita tarihin rayuwarta ita kadai ne abin da ya faru da ita duk duniyar nan ba ya mace wanda Allah madaukakin sarki ya sa wannan abin ya gudana tare da ita balladina yuhaluna ayu qawu alqisata bi zikri tafasilha naqulu lahum wanda suka tsaji cewa kowace kisa sai an fito da falolin da tafsilin ta kaza kaza kaza kazanta sai mu ce musu antum تذكرون القصة فالمهم هو أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول إنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت صدقة ba dole ne sai an yi kuci-kuci da kissa ba amma abu mai muhimmanci shine a faɗi abin da kissan take karantarwa yanzu wannan aya da ya karanta mana kaga Allah madaukakin sarki abin da yake so ya nuna mana cewa wayannan mutanen da sun fita a gidansu don gudun mutuwa sannan kuma su dubbai ne bai ma haddade iyakacin su ba wani rai da ana kifa kifan lugawiyan inda kaulul qaulul haq alam tara sannan fadin Allah madaukakin sarki da yace farkon ayan da Allah ma'ara makaranta alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim ko shin baka ga wayanda suka fita daga gidajensu bane me yasa yace wannan aya an sauka da ita a annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a ta faru a zamanin yan bani isra'ila lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kakanninsa ba wasu rubucin su ba a haife su ba amma sai Allah ce masa alamtara baka gani ba ru'u ya kan me yake ta ne da ido ko ba haka ba saboda wannan zai nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da usulubi gaya wajen jan hankali shi yasa yake shin baka gani ba ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza just kamar yadda ya magana a kissan wato kenan eh, ashabul fili Allah maɗaukakin sarki ce masa alam tara fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin Muhammadu baka ga yanda ubangijinka ya aikata da ashabul fili ba saboda shine hanya mafi karshe wajen jawo hankali amma fa asalin al'amari shine annabi sallallahu alaihi wasallam jin labari yayi a alqur'ani aka zo aka karanta masa aka ce gashi gashi abin da ya faru da wayancan mutanen wayannan ashabul kafi suma maimakon Allah madaukaki su ce masa alam tasma kabarahu baka ji labarin su wani sai ce baka gani da idon ka bane mun gane saboda akwai usulubi wanda yake mai karfi a wajen wato kenan yin wannan magana alam tara eh, eh, baka ganin yadda ubangijinka wato kenan mai eh, ce alam tasma ba likai da lahu annahu kuli lahu hadathan huwa lam yarahu walakin alhaqu sayukbiruhu bihi an yi haka dai don a ja hankalinsa cewa za a ba shi labarin wani abin da ya faru wanda bai gani ba amma allah maɗaukakin sarki wato kinan zai bashi labarinsa wa ikbar alhaqu lahu ka annahu yarahu idan Allah ya bashi labari to kamar ya gani da sa ne don idan ka zai iya ganin wani abu maka ka shi dugu-dugu amma in Allah ya ce maka haka ne to in idan ka yana ganin ma ba zai ga fiye da abin da Allah ya faɗa ba wata kinan kamar yana ganin sa kenan ko yawwa baka anna Allah ta'ala ya kul kamar kai kace Allah dauki zai ce inna hadhihi al-mas'ala mafruga minha wa sa'atu ukbiruka biha fa ka'annaka ra'aitaha wannan matsala an riga an yi ta ta faru in na baka labari kaman kai ka gani da idon kai. mun gane ko yau to ne sai Allah ya ce alam tara ila alladhina karaju min yarihi wa hum ulufun shin Muhammadu baka ga mutanen da suka fita cikin gidajen su wasu dubbai hazaral maut saboda tsoron mutuwa fa qala lahum allah mutu sai Allah madaukakin sarki ke ce musu duk mutu mun lura da wannan sun fito su dubbai za su guje ma mutuwa sun bar gidajen nasu ba su kai inda suke nufi ba allah maɗaukakin sarki sai ce musu mutu duk ku mutu sannan sai suka mutu sannan ba wani lokaci kuma sun ma'a hayahu sai allah maɗaukakin sarki ya rayar da su inna hu subhanahu ta'ala yubiruna bi anna allazi yi alladhi yufirruna minhu lahiquhum kenan kama anan allah maɗaukakin yana ba mu labarin cewa ba mutuwa suka guje ba to za su haɗu da mutuwar al'amarin da suke guje masan lahiqun bihim zai haɗu da su la'annahu la yuhta min qadar Allah ahadun saboda babu mutumin ɗaya da ya tserewa wato kenan kaddarar Allah madaukakin sarki duk abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara sai ya faru lidhalika amatahum Allah shi yasa Allah sai ya karbi su gaba daya sun ahayahum sannan sai ya sake rayar da su liyatta izu dan su dauki wa'azi me yasa ya rayar da su saboda wa'azi kuma shine mahallin shahid na abin muke magana akan sa walau akara Allah al-ihya'a ila yawmil ba'si falan tu'assir al-ibra da a ce da Allah madaukaki ke ce musu mutu sai suka mutu shikenan an amince da su kamar da sauran da suka mutu duk amince da su ba a tashe su ba sai ran tashi ba. to darasin me mu ɗauka? akwai darasi Ba mu darasi amma sai Allah ya tarar da su don su din tukunna su fara daukan wa'azi guduwan da za ku yi a mutuwan ashe guduwan mutan kuna tare da ita sannan mu da muka zo daga bayan su muka ji labarin su muwa mu dauki wa'azi cewa wato kenan in mun guje ma mutuwa ba za mu iya tsere mata ba aina mata kunu yudrukumul maut walau kunta fi burujin mushayyada ko kana cikin buruj kun san ma'anan buruj akwai burujil arab a yanzu a dubai akwai burujil arab da suke ce masa burujil arab wannan hotel din da in ka shiga kwana daya da za ka yi ka shiga ka kwanta haka da safe ka tashi baka ci komai ba zai dauki kusan wajen yadda na ji suke faɗa da can ya kai kusan naira miliyan 25 eh, ka kwanta haka ka tashi a lokacin da nake ji wani labari an ce baban gida ne kadai da waye a cikin yan najeriya mutum biyu ne suka shiga suka kwanta a ciki ban san yanzu sun canja ba saboda haka kuɗi ne mai yawan gaske burujil arab a tsakiyar ruwa aka yi shi saboda sai dai ta jirgin sama ake sauka a kansa sai ta jirgin sama ake fitowa dole ya je shi sai wane kenan ko to sai Allah madaukakin sarki ya ce kuma nan ne gurin da tsakanin wanda yake fulo na farko hawa na farko da yake hawa na can ƙarshensa sa idan azumi ya kama akwai bambancin shan ruwa na minti guda na ƙasa za su sha ruwa minti guda tukun na sama su sha ruwa <laughs> saboda na ƙasa ranar ta tafi musu na sama kuma suna ganinta sai bayan minti dai sannan ta bace saboda tsawonsa to wannan mafa wanda shi ne burjil arab to allah wadda kuke zai ce walau kuntun fi burjin mushayyada <laughs> eh wannan buruj na mutane kenan ina ga wasu sama'i zatil buruj buruj na Allah ina su kuma suke can go to ko a can ka je ka Allah madaukakin take ce mutuwa wato kenan za ta samu mutane mun gane wannan yawwa to saboda haka Allah madaukakin take ce musu ku mutu saboda haka sai suka mutu kuma haka nan dan ya zama wa'azi da kuma wato kenan ibra قوله ألم ترى يخبرك بشيء سابق عن وجود أو بشيء متأكر عن وجودك wai an ce alantara, Allah madaukakin sarki zai baka labarin wani abu da ya riga ya faru ko kuma wani abin da wato kenan zai faru don haka fa alaika an tastaqbilahu dole ka karbe shi ka fuskanci shi istiqbalan lima ra'aytu irin kaman kaga wato kenan abin Allah madaukakin sarki yake cewa fa qala lahum Allahu mutu sai Allah madaukakin sarki yake musu wato kenan su mutu shikenan sai suka mutu ko inna subhanahu wa ta'ala yubiruna bi anna al-amra alladhi yafiruna minhu yuqim bihum li'annahu la yuhtadu min qadar Allah ahadan babu wanda yake sai gujewa qadar Allah madaukakin sarki lizalika amatahum Allah shi sai Allah ya karbi rayukansu summa ahyahu li ta'izu sannan ya rayar da su don su dauki wa'azi wala akaraha ila eh, eh, da Allah jinki eh, tashin nasu zuwa tashin alkiyama to da ba za mu dauki wa'azi ba annahu ba'da yawmil qiyamati dan bayan tashin alkiyama la atibara wala taklifa babu wani abin da aka ce za a ce maka kuma ka tsaya ka lura da shi babu magana wannan babu ma wani taklifi da za a dora maka kai kaza ko bar kaza wa kullu zalika la qimata lahu inda an kai shi tashi alkiyama da ba zai zama yana da kima ba amma anan wato kenan shine yake da kima yasa Allah ya tashe su sannan fadin Allah da yake sun gudun nan mauti bayanin li illatul khuruj shine dalilin fitan su sun fice ne dan guje ma mutuwa faradal haqu subhanahu ala an yubayyana lahum sai Allah ya so ya musu bayani anna hadhihi qadiya la yanfa'u fiha al hazar wannan matsala ce wanda yake gujewa baya da wani amfani an tunkaratun kawfan min al mauti kun fita don gungudu don tsoron mutuwa sa kun kuma da sannu zan karɓi ranku don za ku mutu wallazi kuntum tadlabuna hu ba'da al-mauti abinda kuke neman sa bayan mutuwa kuma sa ahadithu lakum ghayruhu kuma abinda kuke tsoron wato kenan abinda na gada ma zan farar muku zan aikata muku da shi abinda kuke tsoron mutuwan bayan mutuwan shine zai faru da ku lidhalika hiya an akhar shi sa Allah ya rada da su wata rayarwa daban hatta ya tahassaru don su yi nadama wa ya ku zo ajalahumul maktub sannan su koma su karbi samu wato kenan ajalin su wanda Allah madaukakin sarki ya ba su ya tabbatar musu shine sun ma ahyawan sannan sai Allah madaukakin sarki ya ira da su hatta yubayyana lakum har a muku bayani annal amra mauta biyadi annal amra mauta anna amra maut biyadihi subhanahu cewa al'amarin mutuwa gaba daya yana hannun Allah madaukakin sarki sawa'un kana khawfuhum min al-maut nabi'an min itiqadihim aw min waba'in wa ta'un ko a ce su ne suke tsoron mutuwar ko kuma a sakamakon wato yaƙi ne ko a sakamakon annoba ne ko ma menene duka ko ma menene fal amru fi jawharihi la yaktalif ko ma menene da ya zama sababi al'amar mutuwar dan adam a hannun Allah take ko ba za ka mutu ba sai lokacin da aka rubuta za ka mutu ko me yake faruwa ko me yake faruwa al'amarin da yana nan wato kira layak talif ba zai canja ba mun gane wannan al'amru fi jahili layak talif walau anna al-aya zikiran annahum kharaju khawfan min waba'i da a ce aya ta ambata cewa sun fita ne saboda tsoron annoba makon na fahimna min ha ihtimalar khurujihim kaufan min adaihim da ba za mu fahimci cewa sun fita saboda tsoron abokan gaban su bane mun gane ayar bata ce ga abin da suka fita ba amma wasu sun ce saboda tsoron annoba ne wasu sun ce saboda tsoron yaƙi ne wani mai wani kuma zai faɗi wani dalili daban saboda ka dalilan da za su iya fitar da ɗan adam ya gudu don kar ya mutu suna da yawa to da aya ta bashi a dukule sai ya zama kowane dalili ma da zai sa ka gudu ma mutuwa to wannan dalilin ma yana ciki in ka guje ma mutuwar ma ba za ka tsere ma mutuwar ba sai dai lokacin ta bai yi ba idan ibhamu sabab al-mubashir bil qadiyya ata'uha qara'a sadaka yanzu koyewa sababin shine yasa zaka iya kawo kowane irin dalili ma sannan fadin Allah da yake wahum uluhun sun fita din nan su dubbai yubayyana lana madal khaybati wal ghaba alladhi kanu fihi shine zai nuna mana tsananin wato rashin hankalin waɗannan mutanen ya ce wa hun ulukun su dubbai ko malamai masu tahadidi za ga yanci abdullahi dan abbas ya ce su dubu hudu ne ko su dubu takwas ne ko dubu arba'in ne ko dubu taba ko dubu nawa ne ma amma dai alkur'ani ce su dubbai wa hun ulufun ko ba ka ba don haka aka ce mutanen nan dubbai sun fice don gujewa mutuwa ai wannan ya nuna mana cewa su ma waye ne kuma zurfin wautar su yayi nisa me yasa la'annahum kaifa yakhrujuna qa'ifina min minal al'a'da'i wa hum ulufun mu'allafa in ma dan abokan gaba ne suka gudu su dubbai duk su guje ma abokan gaba me yasa ba za su tsaya da jajirce su kwaci kansu ba dubbai ba kuma sun gudu hmm? walam yazhar wahidan min haula al ulufu li yaqula lahum duk a cikin dubana a rasa mutum ɗaya da zai tsaya musu bayani ya ce musu innal mauta wal hayata bi yadillah mutuwa da rayuwa duk a hannun Allah suke ina za mu je mun je can ba akwai mutuwar ba me yasa ba za mu tsaya a nan mu kwaci kanmu ba ko alam tara illa ladina kajaru min diyarihim wa hum uluhun hazal maut wa qala lahum allah mutu mun gane wannan wata sadaka abin ayan take so ta tarantar da mu abubuwa da yawa wasa'atan ta'amuru ma'amurin ma'amurin minka bi amrin wala budda an yakuna indaka daqata qudratin an taf'ala ko lokaci zaka iya cewa mutum ya aikata wani aiki amma ya kamata ce kai ma kana zaka iya aikin da zaka sa wanda zaka sa wa har idza qulta li ahadin amma yanzu idan kace ma mutum mut mutu da ka ce mutu sai ya mutu shike sai ya mutu eh da ka zaka wani mutu shike sai ya fadi ya mutu eh idza amata nafsuhu wa garga talaka qatalaha in ka ya kashe ya mutu to sai dai in kashe kansa yayi wa farqun kabirun bainal maut wal qatl kuma kuma san akwai bambanci tsakanin mutuwa da kisan kai innamal mautu yati bila sababin minal mayyiti idan kaga an ce wane ya mutu to ba shine ya sabbaba mutuwa ba hakan nan za ta zuta walakin qatar rubbama yakunu bi sabab al-intihar aw bi ayi wasila ukra amma kan an ce kisan kai to ko dai shi ya kashe kansa ko wani ya kashe shi ko dai akwai wani sababi amma in mutuwa ta Allah da Annabi ta zo lokacin ta zo duk abin da aka yi babu yadda za a yi wato al almuhim abin da yafi muhimmanci anan annahu qatlun lin nafsi wa laysa mautan kisa ba shine mutuwa ba saboda ka mutuwa daban take Allah madaukakin sarki yana mana bayani bambancin wato kenan kisa da kuma mutuwa sai yake cewa wa ma muhammadun illa rasulun kada kalal min qablihi rusul afa in mata aw qutila yanzu akwai bambanci tsakanin wayannan guda biyu wa ma muhammadun illa rasulun annabi muhammad ba kowa bane face manzo kada kalal min qablihi rusul manzanni da yawa sun wuce kafinsa don haka afa in mata au kutila yanzu in ya mutu ko aka kashe shi kaga akwai bambanci tsakanin wayana. in kalafin ala qabikum kenan sai ku bar addinin ku kowa ya koma abin nan wa man yanqalib ala kalbihi fala yadur Allah shay'an wa sayajidu shakirin wa ja'at hadhihi al-aya fi majalil ah, istiklasi al min hazimati ahadin hina sha'a bainal muslimina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalqutil wannan aya ta zo ne a inda aka watsa labari cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama an kashe shi an kashe shi ko fa fakkara ba'd minhum fil irtidad a lokacin da ya haka ta faru sai wasu suka fara tunanin to shikenan sun musulunci ma ya kare dan an kashe mutum Muhammadu ai kuma ma musulunci waja'a qaulul haq muwaddihan sai maganan Allah ta yi musu bayani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyun annabi fa ba kowa ne face annabi ne hu rusulun kafin sa ai annabawa sun zo manzani sun zo kuma duk sun mutu sabon abu ne yau an ce annabi Muhammad ya mutu eh ko ba lura ba yanzu kamar misali mutum yana murna a ce Allah sa shugaban kasa ya mutu to sabon abu ne dan shugaban kasa ya mutu shugaban kasa nawa kafin sa suka mutu ko ba haka ba yawwa ya tafi ma Allah ya sa ya mutu Allah ya sa ka da kada ba zai ma dawo ba me ne ne to shikenan ya mutu dan ya mutu sai ya zama sabon abu ba sabon abu bane shugabannin kasa Najeriya da nawa suka mutu kafin sa ina abaci ina yar aduwa ko ina murtala muhammad da zai sauransu yauwa to saboda haka suka ce wai in annabi muhammad ya mutu shi kenan sun abin nan to saboda haka wadda ba sabon abu bane wala la anna rifa anna al haka subhanahu wa ta'ala jaa bil mauti ka muqabil lil qatl na madaukakin zai ya zo da mutuwa a mazarin wato kenan kaman wato kenan kisa wa awdaha fil ayati taliya an amra al-maut hina qala kuma anan wata aya Allah madaukakin sarki ya bayani alamar mutuwa inda yake cewa wa ma kana lil nafsin an mutu illa bi iznillah babu ran da za ta mutu sai da izinin Allah haka ne ko barkin malami. kitabun muajjalan ko yawa kaga abu ne wanda ke an riga an rubuta shi an yanka masa lokaci kai shekara goma za ka yi sai kai goma kai hamsin za ka yi sai kai hamsin kai ɗari za ka yi kai tamanin da biyar kai tamanin da uku da minti kaza kowa sai ya yi wannan nasa kitabun mu'ajjala kun gane wannan yawwa to saboda haka al'amarin mutuwa ya kamata ya zama a cikin aƙidar musulunci wannan aya wata ke karantar da mu a hannun Allah maɗaukakin sarki yake wayannan mutanen da suna da tasiri da haka na bata faru da su ba da suna da hanyar tserewa wato kenan da ba za su abin nan ba amma da mai faru sai Allah maɗaukakin sarki ya ce musu mutu sun ma haya mun gane wannan shi yasa ah, sayyidina umar dan kaddabi lokacin da ya tafi kasan sham sai aka ce masa ai akwai annoba ta sauka a gari kaza ta sauka a gari kaza saboda haka duk wanda ya je garin mutuwa yake sai ya ce to ba za mu je ba ya je yana ziyarar kasashen da musulmi suka ci to sai zama annoba ta sauka a gari kaza ana ta mutuwa ana ta mutuwa haka za ka ce masa anna ta'un kad nazala bi makani kaza wa kaza sai ce to shikenan narji sai mu koma gida ba za mu shiga ba sai wani ya ce masa ya amiral mu'minina a firarin minal kadari za mu guje wa kadara ne sai dina umar kuma ba shi da nasi a tare da shi sai ce na'am na firin minal kadari ilal kadar za mu guje wa kadara za kuma mu tafi kadara yawon za mu tafi kaddawa sai wani ya ce masa ai na ji ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza nazala da'un bi baladin in har annoba ta samu a gari to wanda yake ciki kar ya fita wanda baya ciki kuma kar ya shiga kaga tunanin sayyidina Umar ya dace da me da wannan hadisi yawa amma kuma fa wannan bai sa sayyidina Umar ya fahimci cewa kuma ba zai mutu ba ba hana shi fita yaki ba bai hana shi tura sahabbai yaki ba bai hana komai ba mun gane wannan wannan kuma shine ya kawo mu inda Khalid dan Walid Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama a lokacin da ya zo mutuwa sai ya ce Allah wadda matsoraci Khalid dan Walid ya ce Allah wadda matsoraci aka ce me ya faru ya ce duk inda mutuwa take ba inda bai kurda ba duk jiki na nan ba inda zaka samu shibiri daya face ka samu saran takwabi ko sukan kibiya yace amma ni kal da yanzu ni ne zan mutu akan mm, mata ba a filin jihadi ba hakan kuma ya faru yarin jais ya shugabanci tawaga kala kala ɗaya bayan ɗaya kuma bai taɓa shugabancin tawaga ba face sai ya ci nasara bai taɓa ba don haka annabi sallallahu alaihi da kansa ya kira shi saiful masaluli ce fa aka zaha saifun min siyufin lahi a lokacin da aka taifi yakin muta annabi sallallahu ya ce in kutila zaidun fa ja'far wa in kutila ja'far fa abdullah bin rawaha wa in kutila abdullah fa la tashawara al muslimuna fi ma bainahum yaki za a tafi yace musu to amirin ku zaidu in an kashe shi waye zai dauka ja'far bin abdul muttalib in an kashe shi waye zai dauka abdullah ibn rawaha in an kashe shi ba ce to musulmi su shawara duk wanda suka ga ya dace su nada shi saboda lokacin da za su fita wani bai hude ya zo gurin abdullahi bin raha ya ce wallahi ba za ka dawo ba <laughs> ya ce jihadi za ku tafi ko an ce za ka yi amiranci ce wallahi ba za ka dawo ba ya ce me yasa ya ce ai mu yan bani isra'ila a zamanin mu annabawan mu in za a tafi yaki suka ce in an kashe wani wani ya karba to wanan za a kashe shi amma wanda bai hana shi ba shi da suka fita aka ji aka gauza yaki aka kashe zaidu ko zaidun nan fa da muka magana sa jiya bayan sannan aka zo aka kashe eh, Ja'far bin Abdul Muttalib bayan sa aka zo aka kashe Abdullahi bin Rawaha a cikin ana yakin musulmi suka yi shawara wani ya dauki tuta ya ce ya taro musulmi ga tutar ku hannuna a waza a bayar wanda ya ce ai to kai ka rike ta wace a'a a samu dai wani kaza kaza kaza zai ta koma hannun kalif a lokacin da wannan waƙiya take faruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane a Madina a cikin masallaci kare da muke zaunan nan yana musu bayani ga yayi abin da yake faruwa yana interpreting tuta yanzu tana hannun wani ta to kira an kashe wani yanzu wani ya karbe ta yanzu wani ya dauke ta wallahi musulmi a Madina suna ji suna zaune a cikin masallaci an dan yana faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su labari sai yace fa akhadha sayfun min siyufillahi sai ga takwabi daga cikin takuban Allah madaukakin sarki ya dauka saboda haka mafata Allahu alaihi sai Allah ya buɗa masa a dalilinsa sai aka ci nasara a wannan yakin to kaga daga baya zamanin sayidina ba nabi sallallahu alaihi ya bar duniya zamanin sayidina abubakar duk futuhat da aka yi khalid yana daga cikin shugaban hatta musailamatul kazzab da aka tura masa runduna ya da gargaza ta aka sake tura wata runduna ya da gargaza ta sai na abu ya ce a gaya wa khalid ya yi kwana daga inda ya je ya dawo khalid da ya zo karshen musulama a ranar ya gari to amma khalid din nan dubbai sun yi shahada khalid ya zo zai mutu a kan gurbin sura ke ce Allah wadan matsalacin ku <laughs> eh duga shi na shiga inda mutuwa take ga shi ba abin ba sai a nan zan mutu don haka ya karfafa mana wancan ayin da Allah wadanda ke cewa ma kan lafsan ta mutu illa bi kitabar mu muajjala sai ran da zaka mutu sai ran da abin to wannan aya da muka karanta yanzu Allah madaukakin sarki ya ba mu kissan yan bani Isra'ila da suka guje mu mutuwa kuma mutuwan ta same su saboda me shimfiɗa ne gaba za a yi mana maganin yaƙi mun gane saraka sai Allah maɗaukaki zake preparing ɗin mayan ɗin mu cewa mu fahimci cewa mutuwa hannun Allah maɗaukakin sarki ke ba wanda kuma zai tsallake lokacinsa abinda ake bukata kuma mutuwa ta zo ta same ka a matsayin salihi shikenan magana ta ba abin tsoro a jikin mutuwa ba abin tsoro a jikin mutuwa illa iyaka ta zo ta same ka mutumin kirki in dai ta same ka mutumin kirki shi kenan babu kuma babu ba za a fasa mutuwa ba ni zan mutu kai zaka mutu da ba a mutuwa da yanzu ba muna a cikin masallacin nan ba haka ne ko ba haka ba ba muna a cikin masallacin nan masu sauraro nawa masu karatu nawa da suka yi a cikin wannan masallacin yau sai dai mu sadu Allah ji kansu kuma haka wata rana za su zo su mana addu'a mun gane wannan yawwa to sauraka na yi wannan dogon bayani ne saboda maganganun da muke a baya idan kissa ta zo ta sai mu dauka ai ta kawo kisa ta kawo kisa sai mutane su gane wani abu ya faru a zamani kaza ai amance da shi yawwa amma yanzu kaga wannan ya nuna mana cewa ibhami da alkur'ani yake dangane da kisa dan a dauko ta ne a ɗabbaka ta yanzu kowannen mu yana jin cewa eh lalle ya san cewa ba zai mutu ba sai ran da Allah ya kaddara masa don haka ba zai hana shi aikin Allah ba a ko ina ya dace mun gane wannan yawwa to muje inna allaha ina ne inna allaha la zu fadlin lalle Allah madaukakin sarki ma abocin falala ne alawa alan nasa akan mutane mana Allah madaukakin sarki yana da falala akan mutane yayi mana wato kenan abubuwan da ba za mu iya kirgawa ba inna allaha la zu fadlin alan nasi Allah mai falala ne akan mutane wa mal fadal me falala ina ce me falala innahu an taltake a fa'an ya zai da ala hajjatika ne a baka kyauta sama da bukatarka to an baka falala kenan yanzu damuwarka ta naira goma ne sai aka baka naira hamsin to an baka wato kenan falala to allah maɗaukakin sarki yana mana hakan nan wal su subhanahu wataala la yuti an-nas fakat. allah ba yana baruwa ne kadai alaƙadar qadar hajatihim akan bukatar su ba inda iyaka bukatar su ne wala allah in ya baka ɗaya-ɗaya ma ya ishe ka gidanka yau in aka samu naira biyar ya ishe ka amma sai ka ga Allah madaukaki zaki a yau din ya baka biyar eh inna ma yutihim Allah yana ba wa mutane ma huwa akthar min hajati har fiye da bukatar su ma har fiye da bukatar su baka ga wani har sai ya rasa inda zai sa kudi har sai ya rasa inda zai sa kudi eh a ce gidan wani mutum an kwace gida an yi komai da komai da aka zo aka sa sojoji suna gadi lannan wani soja ya taba silin sai rijijijijijiji kudade suna zuba suka jida suka jida suka jida suka je suka boye sannan suka je suka report kaga an rasa inda za a ajiye tukunan bankin ma ya Allah ba da gani zaki kiyaye to daga Allah yana bada dan adam fiye da abin din sa idan falau mata haula alqawm da a ce wannan mutane za su za su mutu alladina karaju min diyarihim khawfan min wabai wanda suka fita gidajen su nan saboda tsoron wato kenan annoba aw aduyin ko kuma saboda tsoron abokin gaba lakana hadha al-maut fadlan min indillahi to ita kanta mutuwar ta zama musu falala a gurin Allah madaukakin sai me yasa haka kuma la'annahum law matu bil waba'i lamatu shuhada dai inda sun mutu a sakamakon annoba ba su gudu ba sun zama me sun zama shahidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da dama ya nuna mana cewa mutuwa a cikin annoba shahada ce a adda'un shahadatun likulli kulli ko saboda haka kenan yanzu ba falala ba ne, dan me za su guje to in haka ne shi yasa ya ta duk dubbai kasanto su dubbai ina rasa mai hankali zai ce musu adda'un shahadatun ko kuma inda kuka je duk mutuwa za ta same ku to kaga wannan shi ma yana daga cikin falalolin Allah madaukakin sarki walau ma tofi liqa da kuma a ce sun tsaya sun fuskanci abokan gaban nasu in ma abokin gaba ne wa harabu fi sabilillah suka zo suka yaki dan ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki shahada shahadata aidan har yanzu ko da za su samu shahada haka ne ko ba haka ba to ka gani wannan ma wa zalika fadlu min Allah wannan ma zai zama falala ne a gare su so kaga falala kenan ashe yanzu ba kuɗi ne kadai ba duk abin da zai rufa maka asiri a duniyar nan ya zama ka alheri a lahira in Allah baka ya zama me ya zama falala a gurin ubangiji dauki zari limadha yakunu mithal hadha al-maut fadlan min Allah irin wannan mutum me yasa muka ce ta zama falala annana jami'an sawfa namut saboda ko baka samu shahada ba dai zaka mutu din kowa ma zai mutu fa in matal insanu istishhadan fi sabilillahi duk lokacin da dan adam ya mutu yana mai shahada a wajen ɗaukaka addinin Allah fa haza a za'idun wannan ma ƙari ne ko yau maimakon kai normal mutuwa sai kai shahada mataya don to kaga wannan ƙari ne a gare ka lakin da aksar nasu la shukurun sai da yawa mutane ba sa shukura la'annahum la ya'lamuna madad ni'mati fima yajrihi al-haqqu subhanahu wa ta'ala alaihim min umurin saboda da yawan mutane ba san ma ni'man da Allah ya musu ba abin da Allah ya maka na rufin asiri da yawa mutane ba san shi ba ba su ma san shi ba hatta iska da suke shaƙar nan ba sa zirga ta a cikin abu kaza da Allah maɗaukakin sarki ya musu to shi ya sa ba za su yi wato na shukura ba la'annan nasa lau alimat madan ni'ima da mutane sun san zurfin ni'iman da Allah maɗaukakin sarki yake musu a kansu min a hadasin cikin abubuwan da suke faruwa bima fi hali ihya'in wa imatatin kashewan da kuma rayuwan wallahi la shakarullaha ala kulli ma yajri alaihi da sun gode wa mutane da sun gode wa Allah wa da kuke kan duk abin da Allah ya musu dan ka ne zai mutu amma da ka san falalan da Allah maka sakamakon wannan din da da yafi maka da kai go in kai godiya maimakon bakin ciki wani zai kaza kaza ka rasa kaza shi ma wani falalan ne yana da wani dalilin sa ma dama rayuwarka gaba ɗaya ka abin me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair haka ne akwai abin al'ajabi dangane da al'amarin mumini saboda shi mumini duk al'amarinsa alkhairi ne a gare shi duk ta inda ta faɗi shi karago ne baya ne sha ne a gare shi don haka fal haqqu subhanahu wa ta'ala la yajri alal bashar Allah baya sa wani abu ya gudana akan dan adam wa hum min sanatihi illa ma yasluhu hadhihi sun'a Allah shi yayi mutane duk abin da kaga yazo ya faru su to wannan din shine maslaha a gare su duk abin da kaga Allah ya ce sai wannan shine maslaha a gare su kuma shine falalar kuma Allah baya sa wani abu ya faru a mutane illa ma huwa khairun li hadhihi sun'a in dai Allah ne ya tsara to wannan shine alkhair in dai Allah ne ya ce to yin haka shine maslaha wato kenan haka ne لقد kataba الحق سبحانه وتعالى هذه ibra bima ajraha ala ba'd min bani isra'ila Allah madaukakin sarki ya gudanar irin wannan ni'ima akan wasu daga cikin an bani isra'ila me yasa linara annal qitala don mu ga cewa yaƙi fi sabilillahi a dangane eh, ɗaukaka addinin Allah huwa min ni'amin lahi yana daga cikin ni'imomin Allah alal ibadi akan ibai mu yaƙi ku jihadi don mu ɗaukaka addinin Allah shi ma yana daga cikin ni'ima wayansu ba su samu hakan din ba don haka fala haraba min kaza illahi babu inda ka guje wa kaddarar Allah maɗaukakin sarki babu inda ka guje wa kaddarar Allah maɗaukakin sarki baka jin inda mawaƙin mawaƙi yake cewa mawaƙin larabawa na jahiliya ala ayyu hadha zajiri a ahdarul waga wa da za ta hal anta mugladi fa in kunta lasa a sadi adab amaniyati fadani ubadir habi ma malakat yadi ka darfa bin abdi ya fada ba ya kai wanda kake tsoratar da ni kan na je filin yaƙi wa an ashhadul lazar ko kuma kan na je gurin jin daɗi na more hal an kai za ka dawo madani ne a duniya fa in kunta la satiya dabba maniyati in dai ba za ka iya hana ni mutuwa ba fa ni, ka kyale ni obadir ha in gaggauto da mutuwan bi ma malaka da abin da hannuna ta mallaka in je ni in yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ko kuma na aiwatar da dukiyata ta hanyar Allah in sarrafa da ita yadda wato kina raina yake so to mu je alrama eh lokaci ai to alhamdulillah a ah, za mu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai samu amfana da shi abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya samu gane kuskuren ya kuma gafarta mana Allah muna roƙonka cikin rahamanka ka Gana da mu abin da muke karantawa Allah ka shirya da mu da shiryen da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikatawa ta mu jama'a ta nasa ta ba a yan farko yake cewa ah, ah, a malamin ya ce akar makalla wai shi da gaske ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewar Ibrahim Kaisi yana wuta gaskiya na ga wani hadisa a wani tabbatar da ingancin sa ba akwai cece ku ce na malamai a kansa saboda fadin Allah ba amma na ga hadisin tabbas amma akwai cece ku ce akan sa saboda ah, fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta na asar rasula yawa sannan kuma yace kuma mara qasim bin sa'idat al-iyadi yana aljanna qussu bin sa'adat al-iyadi eh. to shi ma rayin su ɗaya da da imru'ul kaisi din sai dai bambancin su da kusu bin sa'adat al da kuma imru'ul kaisi shi imrul kaisi dama mai bautan gunki ne jahiliya ne zunzuruntunta amma kusu bin sa'adat ayadi shi kirista ne kuma mai son addini saboda haka kuma lokacin da ya mutu musulunci bai bayyana ba ballantana a ce an soke waccan shari'ar tasa saboda haka a rinjayen zaton mu kusu bin sa'adati ya fi kusa da aljanna akan imrul kaisi wallahu a'lam to amma kuma duk da haka al'amarin yana hannun ubangiji to mu yake cewa kuma malam na so ka fadin dai inda lokaci ka fassara min kudubar shi usubiya riyadita wanda yace ai yana da kudubobi da yawa okaz a kasuwar okaza ɗin nan kowace shekara sai an yi kwana arba'in kasuwar tana ci kuma kullum yanzu zai yi waka zai yi kisa. ba san ko eh, daga cikin kudowar sanda ke ta ayyuhan nasu man ashe mata wa man mata fata wa kullum ma huwa atin atin lailin dajin wani harin majin wasu ma ta abrajin wa inna hala mudhad me yawa kowane yake fada wannan kuma jan hankali yake yake cewa ayyuhan nas man asha mata mutane ku sani duk wanda ya rayu a gidan duniya to fa zai mutu wa man mata fata duk wanda ya mutu kuma an rashe shi kenan rayuwarsa ta riga ta kare wa kullu ma huwa atin atin ko wa kullu atin atin duk abin da aka ce kuma zai zo to fa zai zo din lailun dajin wani harun majin ko dare duhu ne dare duhu ne ko yini kuma wato kenan haske ne saboda haka ya kamata a ce duhun dare ka zama ka yi amfani da shi a inda ya dace hasken yini ka yi amfani da shi a yi amina eh, hasken yini ka yi amfani da shi a aikin alkhairi wasu sama za ta abrajin ko sannan kuma ina rantsuwa da sama wanda take da buruji masu yawa burujin da muka yi magana dinnan ko to daga karshe sai yake cewa ba za mu karanta ta gaba ɗaya daga kashe yake cewa mali a walayar ji'un mi ya me na ga mutane duk wanda ya mutu ya tafi baya dawowa ku yi nazari akan wannan aradu fa aqamu am turuku fa namu su can ɗin ya musu daɗi ne suka ce mun zana ba za mu dawo ba ko kuma a takura su aka yi bayan da suka iya su zauna a can saboda haka yace ɗan hana hukumar dahar bi kalkalatin dukkan su zamani sai da ya dauki wato kenan bibiyar sai harbe su ko ya dauki abin duka ya doke su kowa za ka ga yayi yayin sa kip ya tafi wannan ma yayi yayin sa kip da babu wanda ya gajiya wa zamani wallahu ta'ala alam ban san kisan da yake nufi ba to hmm. hmm. sallah to ya hukuncin to yayi laifi da ya wuce in kin gama kin ƙara sata insha Allah ta yi matsayin ba abin da ya faru wannan wai shi ya halatta mutum ya biya kuɗi ya yi masa takara saboda wata bukatar to wannan mahalli ne na niza'i na malamai ayi abin ayi ayi wato kenan saboda akwai magana na tawassuli mutum zai iya tawassuli da aikin alkhairi dan neman biyan bukatansa to amma mahallin iri shi ne cewa mutum zai iya aikin alkhairin dan ta wasuli ko kuma sai ya yi aikin alkhairin daga baya ya yi ta wasuli ina fata mun gane wannan yawwa sadaka al'aslu ne idan ka taba yin wani aikin alkhairi bukata ta taso sai ka ce Allah ina roƙonka saboda wannan aikin alkhairi da yi ka biya min bukata ta kuma Allah zai biya mun gane wannan kamar yanda mutane guda uku da suka shiga kogo din na wanda ya zo ya rufe kowa ya tawassuli da aikinsa na alkhairi to damuwar shi ne cewa to yanzu ina san ina da bukata zan yi aikin alkhairin sannan na tawassulin to wannan muhalli ne na za'i wasu daga cikin malamai suna gaba laifi wasu suna ganin awa ba haka bane a koma zuwa ga asali Allahu a'lam wani tambayoyin ne akan yi tambaya kamar masu abin kunya amma wani abu idan wani shawari ne kina da shawara ki samu malam personally a gefe ki masa shawara ko biyu ya fi akan abu wani yake cewa malam mutum yana saduwa da mijinsa sai jini ya yanko masa to ya sai ko kuma suna da laifi a'a shikenan kuma ai karshen al'amura sun zo sai a ji wanka kuma to ta ce wani mutum da yana azumi sai ya shiga tahara sai ya ga jini a gabansa kuma dab da magariba ne ya wannan azumin nasu ya nuna kafin magariban kenan ya zo za haka za a rama wannan azumi wai menene sharadin hijabi ne a musulunci kamar sharadin sa shine ya zama ya rufe duk inda ya kamata a ce an rufe a jikin mace sharadi na farko sharadi na biyu ya zama ba kuntacecce ne wanda zai takure yana nuna shaf din jikinta ba sharadi na uku ya zama shi kansa ba ado bane sharaɗi na hudu ya zama ba shata-shata ba ne wato sharara wadda gashi ɗin amma kuma ya zama transparent ana iya kallon siffarta ta ciki to wani su ne sharuɗan wallahu ala tufafi ne musulunci ta sawa ga maza da mata to mace dai duk suturan da zai ɗame jikinta ɗanɗan wannan haramun ne ko kuma suturan da zai nuna al'auranta ya nuna jikinta ya nuna shef dinta wannan haramun ne namiji kuma kuma an hana ta sa kayan da aka keɓance ma maza haramun ne ita ma a gare ta namiji ma an hana shi sa ma kayan da aka keɓance ma mata shi ma haramun ne a gare shi sannan shi ma ba a son ya sa wanda zai ɗame masa jiki ɗan ɗan ɗan ko kuma shararen da zai rika nuna al'aurarsa ko kuma kayan da zai rika jan ƙasa yana tafiya yana jansa a kasa birin birin birin amma mace in ta sa wanda ya ja kasa wannan ba laifi Allahu Allah malam wai shin yin islamiyar matan aure babu kyau a ba maganan babu kyau da kyau ma dama an kiyaye ka'idan da shari'ar musulunci ta ce eh. saboda tana sauwaƙe ba kowane mutum ne yake tsaya ya koya wa matarsa duk abin da ya kamata a koya mata na hakkin addini ba saboda wasu shugulgulan da suke tare da su wanda ba zai tsaya ya tafi da neman abincin gidan zai ji ko kuma da tsayawa ya karantar da su to sauraka idan aka samu wanda za su karantar sun dauke ya zama farar kifaya ne babu matsala akan wannan san zuciya ne ne yawan mata ba za su bara musu islamiya ba san zuciya ne wadda take wato kenan ta zahiri a fili duk abin da za a karantar da mata addinai addinin musulunci wannan ba abin nan wani daga cikin malamai ya taba zargan shehu usmanu dan fodiyo akan irin wannan wani malami daga borno ya je har sokoto ya yi masa ya bashi a cikin awake cewa dan fodiyo kana hada mata da maza a gurin karantarwanka ana cako da maza ana menene menene suna fitowa gida daga gida ana kwanto shehu usmanu ya ce abdullahi ka masa raddi to shine masa raddi ya masa bayani madala'in in wakar ne yake ta ya ayyuhan ladhi qad ja'a irshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna ya kai wannan malami da ka zo dan ka shiryar da mu mun ji abin da ka faɗa mun yadda amma kai ma saurare mu saboda ka sai dinga kawo masa abiyat a cikin wazanin da yayi nasu abiyat din ya nuna masa larurin mata su zo a karantar da su addinin musulunci tun zamanin shehu usman dan fodiyo kage sama da shekara 200 kenan ko a nan kasar tamu to mu je malam to mai maganar nambar waya ki rubuta nambar waya kawai mai wanda ta yi maganganu kan nambar waya ki rubuta za mu ga albarkun da wannan kuma wai malamin mu ne a gurin mai gidan to amma ya ce shi sai an neme shi to kun ba mu neme shi ba shi sai ce ba ruwan da shi yake kenan malam a haƙuri za ku yi ku neme shi ko kuma ku ba shi haƙuri shi ɗin ya neme ku saboda a daidaita yawa in ya cije shi kenan wai hausawa suka ce durkusawa da ba hana kalima tashi da tsawon ka ko yawwa sai ku yi hakuri ku neme shi kuma ku ba shi hakuri shi ma ya neme ku malam wucewa ta gaban mai sallah ba ma ba wannan ba tsakanin mamu da liman shin hakan ya halatta ka wuce tsakanin mamu da liman gaskiya hukuncin ɗaya ne ko ka wuce ta gaban liman ko ka wuce ta gaban mamu duk hukuncin sa ɗaya ne Yawwa ba a son wucewa ta gaban mai sallah wannan na bana mantawa ya taba abin akwai wani malami da nake zuwa nake sauraron wa'azinsa kullum ba tsakanin ba da isha a cikin haramin makka kullum sai yayi surutu akan wannan kullum sai yayi surutu akan wannan cewa ba a cikin haramin makka ba a ko ina ne kasan akwai malaman da suka ce a cikin haramin makka saboda larurin dawafi dole ne in kana sallah mutane za su zo su wuce ta gabanka dole ne amma ni har wajen kwana talatin a cikin garin maka kullum zan je rubu tun lokacin da na fahimci wannan malamin yana darasi a wannan gurin tsakanin magariba da isha zan je zauna amma kusan kullum sai ya surutu kullum sai ya surutu cewa bai halatta a wuce ta gaban mai sallah ba sawa'un ko shi liman ne ko shi mamu ne wallahu alam ne ya sa muka nema masa Hmm. bayan an yi auren da kwana hudu sai Allah ya yi masa rasuwa eh. kuma babu abin da ya shiga tsakanin su da mata wato bai taba saduwa da ita ba kenan hmm. to ta ci sadaki kuma ta ci kayan auren to tana da gado to <laughs> to na farko dai tun da bai sadu da ita ba kaga za ba ta rabin sadaki in an riga an ambace shi amma gado tana da gado bil akadi da zarar an kulla aure an kulla aure shikenan in ya mutu tana da gado yawwa sadaki kuma za a bata rabin sadaki musamman al musamman ba a sadakul musamman idan kuma ba a ambaci sadaki ba sai a bata sadakul misli yawwa rabin sa kenan nisfu sadakul misli yawwa kayan aure a kayan aure wannan kuma yana ga urfu ne al'ada ne yanda al'adan gurin take akan harkar kayan aure yawwa saboda haka idan mutanen sa sun yi mutunci ba su taba mata komai ba kuma hakan ya fi dacewa Allahu a'lam na'am za ta yi takaba mana ta ci gado ba za ta yi takaba kaba ba za ta yi takaba an sake fada a rubuto na barwa sannan akwai wata doguwar wasiƙa wanda ba za mu karanta ta nan ba za mu gaya wa malam ta da ita ke mai ba da wannan shawara za mu biyo wa malam duk abin da ya umarce mu mu yi gobe za mu zaki gaban Allah kai sai ya assalamu alaikum to alhamdulillah sai na komai salatu annabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسلك وتنا في الامور كلها اجرنا من كيد الدنيا عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين فاتح كم كان